Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shirin na ranar yau Juma'a biyar ga watan Mayun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Idris da kanun labarai. ta Murtala a ƙasar Sudan rahotanni na cewa ana ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa birnin Khartoum babban birnin ƙasar da kewaye a yau Juma'a duk da ta buɗe wuta na mako guda da bangarori biyu ke rikici da juna suka amince. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta danganta yawan haɗarurrukan jiragen ƙasar Rasha na baya-bayan nan a yankunan da ke kan iyaka da Ukraine da cewa zagon ƙasa ne daga wasu da ba a san ko su waye ba. ministan harkokin wajen canada ta faɗa cewa ƙasar na nazarin korar jami'an diflomasiyyar ƙasar china saboda rahoton da hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta bayar na cewa ɗaya daga cikinsu ya yi yunkurin tursasa wa dangin wani ɗan majalisar dokokin canada 'yan hong kong to labaran kenan a bangaren rahotanni za ku ji cewa yayin da hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar suka dukufa wajen tunkarar cutar ɗan sankarau a jihar agadez a jihar tawa kuma wata cutar ce ta amai da gudawa musamman ga yara kanana. yaro ne ka kawo na likita a wani zaune cikin layi muna jiran a kai gare mu amai ne ya kai da zawo jiya ne dai da maraice anya haƙura ne kasan zayan haƙura ya bambanta da na rashin lafiya haka To a jamhuriyar Nijar din kuma hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta gabatar da wasu da jami'anta suka kama da miyagun kwayoyi akan hanyar su ta zuwa kasashen Libya da Algeria. Ciki har da wani ɗan Najeriya da ya haɗiye kumshin kodar heroin da nufin yi wa jami'an tsaro layar zana. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji mu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. a kasar sudan rahotanni na cewa ana ci gaba da gwabza kazamin fada birnin khartoum babban birnin kasar da kewaye a yau juma'a duk da tsagaita bude wuta na mako guda da bangarorin biyu da ke rikici da juna suka amince ya bayyana cewa dakarun sudan da dakarun 'yan sa kai na kokarin fatattakar juna daga tsakiyar birnin khartoum da kuma yankunan da ke kewaye da fadar shugaban kasa da hedkwatar sojoji shugaban amurka joe biden ya yitar da ci gaba da tashin hankalin ya sanya takunkumin hana duk wani dan sudan da ke kawo cikas ga demokuraɗiyya ƙasar da ke arewa maso gabashin afirka gudanar da hada-hadar kuɗi da ke da alaka da duk wani asusu ko kadarori da ke amurka tashin hankalin da ke faruwa a sudan babban abin takaici ne kuma cin amanar jama'ar sudan ne a fili waɗanda ke buƙatar gwamnatin farar hula da kuma miƙa mulki ga demokuraɗiyya in ji biden a cikin wata sanarwa ya ce wannan tashin hankalin wanda tuni ya yi awon gaba da rayukan ɗaruruwan fararen hula da aka fara a cikin watan azumin ramadan bai dace ba tilas ne a daina ma'aikatar tsaron birtaniya ta danganta yawan haɗarurrukan jiragen ƙasar rasha na baya-bayan nan a yankunan da ke kan iyaka da ukraine da cewa zagon ƙasa ne daga wasu da ba a san ko su waye ba A rahoton da aka buga a shafin Twitter ranar Juma'a, ma'aikatar ta ce hare-haren kusan sun haifar da katsewar zirga-zirgar jiragen ƙasa na sojin Rasha na gajeren lokaci. In ji ma'aikatar, rundunar sojin layin dogo na Rasha za ta iya dawo da layin cikin sauri. Ko da yake jami'an tsaron cikin gida na Rasha za su fuskanci matsin lamba kuma da alama zai kasance ba za su iya ba da cikakken kariya ga manyan hanyoyin jiragen ƙasa na rasha daga harin ba a halin da ake ciki ukraine ta harbo ɗaya daga cikin jiragen ta marasa matuki da ke samun matsala a tsakiyar birnin kiev da yammacin alhamis rahotanni da suka bayyana a farko daga jami'an gwamnati sun ce jirgin bayaraktar tb2 mara matuki. na abokan gaba ne amma daga bayan rundunar sojin sama ta ce jirgin na ukraine ne 'yan sandan sabiya sun ce a yau juma'a sun kama wani da ake zargin aikata kashe-kashe na kwanaki biyu a sabiya mutumin da aka kama a ranar juma'a ana zargin sa ne da harbe-harben da suka faru na ranar alhamis waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane takwas tare da raunata sha hudu a wani ƙauye kusa da belgrade harba harben ranar alhamis sun zo ne kwana guda bayan wani yaro ɗan shekara goma sha uku ya buɗe wuta wata makaranta a belgrade inda ya kashe mutane tara tare da raunata bakwai kamin da aka yi na ranar juma'a na wanda ake zargi da harba harben ranar alhamis ya zo ne bayan da ɗaruruwan jami'an 'yan sanda suka yi ta bincike cikin dare domin neman ɗan bindigar da ya harbin kan mai uwa da wabi a ƙauyuka uku da ke kusa da Mladenovac. An kama shi ne a kusa da birnin Kragujevac. A ranar Laraba, yaron mai shekaru goma sha uku ya miƙa kansa bayan ya yi amfani da bindigar mahaifinsa ya kashe abokan karatunsa takwas da wani mai gadi a makarantar da yake zuwa da ke Belgrade. To an jima kaɗan Idris ah, zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar suka dukufa wajen tunkarar cutar ɗan sankarau a jihar Agadez. A jihar Tawa kuma wata cutar ce ta amai da gudawa musamman ga yara ƙanana. Wakilin mu Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani. a lokacin da na yi sakamako a sashen duba yaren kankana a jihar tawa na iske jerin mata da suka kai yaransu asibiti saboda wannan larurar a nan muna tare da waɗansu uwaye mata da suka kawo yaransu a wannan asibitin kawo na likita a maza na cikin layi muna jiran a kai gare mu amai ne ya kai da zawo jiya ne dai da marice anya haƙura ne san zawon haƙura ya bambanta da na rashin lafiya haka wadda ba ta danganci haƙura ba yanzu mun dai to likita han mu gani ko ne yanayi na shekara ɗauko daga sanyi da mana da zafi na tafi da irin tashi illa ta cutuka ɗauko daga masassarar cizon sabro da majinar sanyi sai ciwon cutar dussa ko ta kwambal da ke bayyana a lokacin zafi kamar yadda wani likita mai zaman kansa Major Lawali Ibrahim ke cewa. Cutuka wanda ka haddaba yara ga wanga lokaci na zahi da iska da aka yi. Na farko dai akwai ciwo wannan na kwambal mai sawa zahin jiki da kuraje mai da mayar kuraje sosai na biyu kuma akwai dusa ciwon dusa shi ma shi na sawa da kuraje majina da zan jiki waje yara akwai kuma cutuka na amai da gudana sosai da yara ka zawa da su muna cutukan gara ga damo yara ga wanga lokaci na tsananin zai da iska. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da cutar ɗan sankarau da mata dussa suka bayyana a waɗansu yankunan ƙasar ko da yake ba su kai matsayin alloba ba amma Major Lawali Ibrahim na cewa gwamnatin ƙasar kan shirya alloran rigakafi a irin wannan lokaci domin daƙile wanzuwar ire-iren waɗannan cututtuka irin wannan lokaci. Wai waɗanda rigakafi ana mu yara dama rigakafin su. Mun ka ɗauka kama cutar jista ko gabara ma gwamnati ta yi kamfani ta yi ma yara allurai shi yasa wannan cutuka sun kai dama kuma kamar su gudanawa da amai wannan yanayi na na tsabta rayuwa yanzu ga lokacin zahi akwai da abinci shi sauran lalacewa musamman mata ya kamata sun kula da tsafta abinci da tsaftar muhalli. A cewar Dr. Abdul Nasar na asibitin wadata a cikin garin Tawa idan ana son kaucewa waɗannan cututtukan dole ne a mayar da hankali ga tsafta. Shi kasan zawo da amai cikin zawo akwai zakai ciwon zawo kamar kwan cuta da yake sa. Akwai ne ke cewa da yare a da ta zuri sana ita ana daga kanta wajen amurin ne na shan shawa na yara. Ba ne shi dai abin da an mahimmanci don a amurna abun shi ne tsafta shafa kenan abinci a barbarin shi buɗe in za a shiga duk a wanke hannuwa in aka yi a wanke hannuwa kuma in aka za a ci abinci a wanke hannuwa kuma a wanke mayar hannuwa ko ko abinci in aka ɗebe shi haka ko sai a samu abin ƙarfi shiga da kaɗu da sau. shi dai wannan lokacin na raɗin zafi kan sa hukumomin kiwon lafiyar ƙasar ci gaba da amfani da kafofin sadarwa kamar rediyo da talabijin don faɗakar da al'ummar ƙasar bisa matakan bi don kaucewa kamuwa da cututtukan wannan lokaci haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar nijar Ta gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga idris ya dawo da ci gaban labaran duniya ministar harkokin wajen kanada ta faɗa ranar alhamis cewa kasar na nazarin korar jami'an diflomasiyyar kasar china saboda rahoton da hukumar leƙen asiri ta kasar ta bayar na cewa ɗaya daga cikinsu ya yi yunkurin tirsasa wa dangin wani ɗan majalisar dokokin canada 'yan hong kong ministar harkokin wajen kasar melanie jolie ta ce ma'aikatar na kiran jakadan kasar china zuwa ga tattaunawa domin a jaddada cewa kasar canada ba za ta amince da wannan katsalandan ba ta ce rahoton hukumar leƙen asiri ya nuna cewa an kai hari kan ɗan majalisar dokokin ƙasar mai ra'ayin mazan jiya michael chong da 'yan uwansa 'yan hong kong bayan chong ya soki yadda beijing ke keta haƙƙin bil'adama chong ya yi suka kan yadda beijing ke mu'amala da musulman oigir a lardin xinjiang da ke ƙasar china ya ce da ya kamata tuni a kori jami'in diplomasiyyar daga canada Idan aka zo ga batun alakar ƙasarsa da Japan, shugaban Koriya ta kudu Yun Suk Yeol yana ƙoƙarin duban gaba. Amma idan za a yi la'akari da martanin jama'ar Koriya ta kudu, hakan na da wahala idan japan ba ta yi ƙoƙarin magance ababen da suka gabata ba shugaba yun a watan maris ya ɗauki matakai na bai ɗaya don inganta dangantakar da ke tsakanin koriya ta kudu da japan wacce ta yi matukar raguwa a cikin shekaru da dama da suka gabata sakamakon takaddamar da ta shafi amfani da aikin tilas da japan ta yi a lokacin mummunar mamayar da ta yi wa zirin koriya tsakanin shekarun 1910 zuwa 1945 ƙarƙashin shawarar da yu ne gabatar 'yan koriya da aka tilasta wa yin aikin za su samu diyya ta hanyar wata gidauniya mai zaman kanta gidauniyar za ta samu tallafin kuɗi ne daga kamfanonin koriya ta kudu maimakon kasuwancin japan kamar yadda wani hukunci na 2018 da kotun koli ta koriya ta kudu ta bayar japan ta yi maraba da matakin haka ita ma amurka wacce ta dade tana shawartar kasashen biyu da su warware sabanin da ke tsakaninsu tare da yin aiki tare wajen magance kalubalen da ke tsakaninsu kamar koriya ta arewa da china amma matakin ya fi tsanani a birnin seoul kusan kashi 60 cikin 100 na 'yan koriya ta kudu na adawa da matakin da yun ya kawo kan japan kamar yadda ƙuri'un jin ra'ayin jama'a suka nuna yawancin waɗanda aka tilasta wa yin aikin da iyalansu da kuma 'yan adawa masu sassaucin ra'ayi na kasar suna zargin yin da miƙa wuya ta diplomasiya suna masu cewa maimakon haka ya buƙaci a biya shi diya da kuma neman gafara daga kasar japan Idris Abdullah Bako kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma bari mu koma bangaren rahotanninmu a jamhuriyar Nijar hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta gabatar da wasu wato ta gabatar da wasu da jami'anta suka kama da miyagun kwayoyin akan hanyar su ta zuwa ƙasashen Libya da Algeria ciki har da wani ɗan Najeriya da ya haɗiye kumshin hodar heroin da nufin ya yi wa jami'an tsaro layar zana. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. kwayoyin tramadol dubu ɗari da wani sabon samfurin kwayar pregabalin dubu ɗari da biyar ne jami'an hukumar okritis suka cafke sakamakon binciken haɗin gwiwar da reshen hukumar na maraɗi da na cibiyarta da ke birnin yamai suka gudanar ta hanyar wasu bayanan da ke nunin ana shirin shigar da su ƙasar libya 'yan nijar su kimanin tara da aka gano da hannu a wannan kazamar harka ne aka gabatar gabatarwa manema labarai da wasu motocinsu biyar kakakin hukumar 'yan sanda komisiyar na aishatu usman bako ta yi mana karin bayani bancin tramol kin kun gani mun gwada muku wata sabuwa pregabalin ita da tramol kusancin aikin da suke yi ga jikin dan adam duka guda ne wannan kwaye kuma in ta hita daga nan wurin ita kasa libya take zuwa haka kuma dubun wani dan asalin jihar anambra ta cika akan kan sa ta zuwa Algeria dauke da kumshi 53 na hodar heroin mai nauyin kilogram ɗaya da ɗigo ɗaya da ya haɗiye da sun marubar da sau. Irin waɗannan mutanen ne waɗanda su yanzu safarar da suke ta haɗe kwaya ce sai a haɗe kwaya in ya so in sun ka isa inda za su tafi yaƙin nan sai a ba su magani in sun ka sha sai su maido ta duka. Shi ma a cikin wani mota jigila da ya shigo ta wajen kwanni daga nan zai huce ya bita ta a gadez ya huce ya kai aljeri. An da ya kiyasta darajar kwayoyin da aka kama a kan miliyan kusan 150 na sefa waɗanda kuma ka iya lullunkawa har sau hudu idan aka shigar da su kasashen libya da algeria alkali mai shigar da kara procureur de la republique shebu musa wanda ya ziyarci ofishin okritis ya jinjina wa ma'aikata aikin da wannan sabis yake yi aiki ne mai mahimmanci aiki ne mai umfanin kasanmu kun gani abin da suka kama shi yasa na zo tare da abokan aiki na dan ce masu muna jin daɗin aikin da suke yi kuma muna jinjina masu su ci gaba da wannan aiki Allah ya taimaka mu Allah ya kare kasan mu. Shugaban kungiyar yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Adena Malam Ganda Sale ya gargaɗi hukumomi akan batun zartar da abubuwan da doka ta tanadi. yana mai cewa ta haka ne za a karya lagon masu wannan haramtacciyar sana'a. A cikin kundi namu na yaki da miyagun kwayoyi a duk abin da an ka kama in mela ne in avion in mota ne an ka samu kwaya shiki ya kamata kayan nan a saida su a ba 'yan sanda masu yaki da miyagun kwayoyi su sai kayan aiki hakanan ne kenan da kudin kwaya shine ake yakin kwaya to tun da ya zo muna tamani zai shi kiran mu kamar yadda aka saba hukumar 'yan sanda ta sake nana ta kiran al'umma ta ci gaba da bada haɗin kai domin cimma nasarar wannan yaki da kulliyomin ke bijirowa da sabbin salo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 yara masu koyon karatu suna koyon darussa kan kwamfutar hannu ta makarantar firamare a langhele da ke gundumar wajir ta kenya suna amfani da wata manhaja mai suna m luga wacce ke fasara darasa cikin turanci da swahili manyan harsuna biyu da ake koyarwa a kenya zuwa wasu harsunan asali waɗanda suka ƙirƙiri manhajar sun sanya ta akan allunan masu amfani da hasken rana don ɗaliban da ba su da damar samun wutar lantarki Because of saboda matsalolin sadarwa mun samar da manhajar ba tare da bukatar layi ba wanda ke nufin ba a bukatar yanar gizo don samun damar yin amfani da ita sannan kuma muna da na'urori masu amfani da hasken rana don cajin kwamfutar hannu sama da kashi saba'in cikin ɗari na ɗalibai a arewacin kenya suna zama a wuraren da babu wutar lantarki wanda da farko ya haifar da babban matsala ga masu amfani da m-logger amma yanzu suna iya shiga cikin sauƙi. Malamai sun ce manhajar ta inganta koyarwa sosai. The initiative so is going to help. Shirin zai taimaka wa yaran ya zuwa yanzu suna ƙara ƙwarewa da shi. Hakanan zai inganta shigar da yaran mu cikin sauƙi. Hakan zai ƙara ƙaimin hankalin yaran da sauƙaƙa ayyukan malamai. Saboda rashin kayan more rayuwa da rashin malamai a makarantu. Dole ne yara arewa maso gabashin Kenya su yi koyo a cikin waɗannan yanayi. Ali Mahadi ya shaida murya Amurka cewa kamfanin suna shirin kai ɗauki ga ɗalibai da dama a yankuna masu nisa domin su iya koyo akan yarukansu na asali. We have piloted in the Somali language Mun yi gwaji a cikin yaren Somalia. A cikin 'yan watanni masu zuwa za mu kuma je sauran sassan uh, kasar inda muke da al'umman Masai, mu kuma yi gwaji a can. Sannan kuma mu matsa zuwa Isolo da Marsabit da kuma Mandera, inda muke da al'ummomin Borana mu kuma fara aiki. Uh, a ƙarshen wannan shekarar za mu ba da kwamfutocin hannu fiye da dubu uku. ƙungiyoyin cikin gida ko ƙungiyoyi masu zaman kansu yawanci suke bada da kuɗin kwamfutocin a cewar unicef ɗaya daga cikin muhimman ƙalubalen koyo a yankin kudu da hama da sahara shi ne yadda harshen koyarwa ya sha bamban da harshen uwa ganin yadda ake da sabon tsarin karatu a yanzu an mayar da hankali ne akan harsunan asali kuma yadda m. luga ke samar da sauƙi a cikin ayyukan fassara saboda lokacin da za su koya wa yara a cikin harshen su na asali fahimtar su da samun dama suna inganta sosai. Ilimin farko ko ECD a Kenya ba abu ne da ake da shi a ko'ina ba, ko masana sun ce ƙananan hukumomi suna buƙatar sanya ƙarin kuɗaɗe a makarantu don ilimin farko kafin shiga makarantar firamare Uh, Akwai mahajoji da yawa da ake amfani da su a halin yanzu. Nan gaba kaɗan eh, muna da niyyar sanya tsarin na'ura mai ƙwaƙwalwa. Tun suna ƙanana a cibiyoyin ECD, e shirin shine uh, yadda za a inganta su uh, ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa ko da a matakin aji ɗaya da biyu na firamare ne. Duk da ɗimbin ƙalubale ɗalibai ke fuskanta a yankunan karkara a ƙasar Kenya, sabbin abubuwa irin su manhajar 'yan blogger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 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da dama da aka gudanar a amurka ya nuna cewa masu kada kuri'a ciki har da 'yan democrat ba sa son shugaba joe biden ya sake tsayawa takara a zaben 2024 suna masu nuni da shekarunsa a matsayin babban dalilin su yayin da alamu ke nuni da cewa ba makawa shine dan takarar da jam'iyyar ta democrat za ta tsayar yau batun da za mu duba kenan a shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalu madalla to a makon da ya gabata shugaban amurka joe biden ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaben da za a yi a baɗi inda ya nuni da cewa akwai buƙatar a sake zaben gwamnatinsa don ta kammala muhimman ayyukan da ta fara shugaban na amurka ya bayyana shirinsa na sake tsayawa takara ne a wani talla da ya fitar a makon da ya gabata freedom Biden kenan a cikin tallan yake cewa yanci da walwala batutuwa ne muhimmai a wurin mu Amurkawa. Biden ya nuna sha'awar tasa ta sake tsayawa ne yayin da alkalaman kuri'a jin ra'ayin jama'a da masu kada kuri'a ke nuna alamun farin jininsa na raguwa. Audrey Frederick mazauniyar jihar Ohio ce a nan Amurka. Biden ya manyanta sake tsayawa takarar shugaban kasa. Ya kamata ya yi ritaya ya zauna ya huta. retire. To sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa kashi saba'in cikin ɗari na Amurkawa sun bayyana ra'ayin cewa bai kamata Biden ya sake tsayawa ba. Ciki har kashi hamsin na 'yan Democrat inda fiye da rabi suka yi nuni da yawan shekarunsa. Shekarun Biden dai tamanin zai kuma kammala wa'adi na biyu idan har an zaɓe shi yana mai shekaru tamanin da shida. A nan Biden cewa yake ina mutunta yadda suka yi zurfin tunani kan wannan lamari. Ni kaina na yi wannan tunani kafin na yanke shawarar sake tsayawa takara. Kuma ina jin kaina daidai na kuma zumuɗin ganin hakan ta yi. Shugaba Biden da yana tunanin cewa masu kada kuri'a za su yi la'akari da ayyukan da ya yi musamman wajen farfado da Amurka daga annobar COVID-19. samar da ayyukan yi da kuma nasarori da ya samu a zoron majalisar dokoki kuma duba da cewa babu wani kwakwaran mai neman tikitin takara a jam'iyyar ta democrat kusan za a iya cewa kamar ya samu ne a cewar masu sharhi kan siyasa amurka to kuma mai sa 'yan democrat suka yi na cewa biden shine mutumin da ya fi cancanta su tsayar jama'a da dama na ganin amsar ita ce a tsakanin masu matsakaicin ra'ayin sauyi babu kamar sa inda akan yi masa kallon ɗan takarar da zai iya janyo ra'ayin masu kada kuri'a daga jihohin wisconsin arizona georgia da pennsylvania jihohin da ake ganin su ne za su zama manuniya ga wanda zai iya nasara a zaben na 2024 sun kuma yi amanna cewa zai iya wa 'yan republican zarra ko da zai kara da donald trump mai shekaru 76 wanda har ila yau yake fuskantar tuhume-tuhume kan zargin aikata manyan laifuka. ko kuma gwamnan jihar florida ron desantis mai shekaru 44 julie Rojinski mai fashin baki ce da ta kware wajen dabarun lashe zaɓe a bangaren 'yan democrat republican party has drifted so far to the right and their base has become so energized ta ce 'yan republican sun karkata hankulan su wuri guda kuma magoya bayan su suna nuna shauƙin zai yi wuya a samu wani mai matsakaicin ra'ayi da zai taka rawar gani a zaben ya zama dole sai sun karkata hankulan su kan ɗan takarar da zai kasance mai tsananin ra'ayin mazan jiya domin su samu nasara wannan kuma ba mahanga ba ce da za ta kai su ga nasara a babban zaben da za a yi a watan nuwambar baɗi. yanzu haka dai ya rage watanni 18 ne kafin a yi zaɓe kuma komai zai iya faruwa tsakanin wannan lokaci ciki har da babbar fargabar 'yan democrat wato yiwuwar biden ya kamu da rashin lafiya ko kuma ya fara nuna alamu na tsananin girma tuni dai 'yan republican har sun fitar da tallan suna caccakar 'yan democrat da suke nuna fargaba idan makomar amurka ta kasance karkashin shugaban kasa mai rauni abinda suka ce ba taba ganin irinsa ba a tarihin amurka masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin patsy da kuswara da julie latest gresham da ta haɗa shirin Ni Mahmud Lalo ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu. Tawa gaida Mahmud Lalo kamar yadda ya faɗa da fatan za a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Wasanni a takaice. Muna kawo muku labaran wasanni daban-daban daga yankuna daban-daban na duniya. Kwallon kafa. Zarika ruga, kwallon kwando har da taraga. Kokawa da damben zamani da na gargajiya. Wanda bai ga damben shago bana da sauran kallo mutum yana. Kama daga matakin cikin gida da na ƙasa har ya zuwa na ƙasa da ƙasa. Wasu lokutan har ma da baku damar bayyana ra'ayoyinku. Kan wasanni da kungiyoyi zaɓin ranku. Irin kamar kulob irin Watford a ce ta ci mu hudu da ɗaya abu ne abun kunya kuma dama. Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirye-shiryenmu na karfe tara da rabi na dare daga ranakun Litinin zuwa Asabar na kowane mako. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A ƙasar Sudan, rahotanni na cewa ana ci gaba da gwabza ƙazamin fada birnin Khartoum babban birnin ƙasar da kewaye a yau Juma'a, duk da tsagaita buɗe wuta na mako guda da ɓangarorin biyu da ke rikici da juna suka amince. Ya bayyana cewa dakarun Sudan da dakarun 'yan sa kai na ƙoƙarin fatattakar juna daga tsakiyar birnin Khartoum da kuma yankunan da ke kewaye da fadar shugaban ƙasa da hedkwatar sojoji. ma'aikatar tsaron birtaniya ta danganta yawan haɗarurrukan jiragen ƙasar rasha na baya-bayan nan a yankunan da ke kan iyaka da ukraine da cewa zagon ƙasa ne daga wasu da ba a san ko suwaye ba a rahoton da aka buga a shafin twitter ranar juma'a ma'aikatar ta ce hare-haren kusan sun haifar da katsewar zirga-zirgar jiragen ƙasa na sojan rasha na gajeren lokaci in ji ma'aikatar rundunar sojin layin dogo na rasha za ta iya dawo da layin cikin sauri ko da yake jami'an tsaron cikin gida na rasha za su fuskanci matsin lamba kuma da alama zai kasance ba za su iya ba da cikakken kariya ga manyan hanyoyin jiragen ƙasa na rasha daga harin ba 'yan sandan sabiya sun ce a yau juma'a sun kama wani da ake zargin aikata kashe-kashe na kwanaki biyu a sabiya mutumin da aka kama a ranar juma'a ana zarginsa ne da harba harben da suka faru na ranar alhamis waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane takwas tare da raunata sha hudu a wani ƙauye kusa da belgrade harba-harban ranar alhamis sun zo ne kwana guda bayan wani yaro dan shekara goma sha uku ya buɗe wuta wata makaranta a belgrade inda ya kashe mutane tara tare da raunata bakwai ministar harkokin wajen kanada ta faɗa ranar alhamis cewa kasar na nazarin korar jami'an diflomasiyyar kasar china saboda rahoton da hukumar leƙen asiri ta kasar ta bayar na cewa ɗaya daga cikinsu ya yi yunkurin tirsasa wa dangin wani ɗan majalisar dokokin kanada 'yan Hong Kong. Idan aka zo ga batun alakar ƙasarsa da Japan, shugaban Koriya ta kudu Yun Suk yo yana ƙoƙarin duban gaba. Amma idan za a yi la'akari da martanin jama'ar Koriya ta kudu, hakan na da wahala idan japan ba ta yi ƙoƙarin magance ababen da suka gabata ba shugaba yun a watan maris ya ɗauki matakai na bai ɗaya don inganta dangantakar da ke tsakanin koriya ta kudu da japan wacce ta yi matukar raguwa a cikin shekaru da dama da suka gabata sakamakon takaddamar da ta shafi amfani da aikin tilas da japan ta yi a lokacin mummunar mamayar da ta yi wa zirin koriya tsakanin shekarun 1910 zuwa 1945 To madalla masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama bari mu aika da sakon taya murna zuwa ga daraktan lamuran 'yan jarida na fadar gwamnatin jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya Alhaji Abdul Nasir Umar Abubakar Sanyin na. akan sabon mukamin da gwamnan jihar jihar sokoton ya yi masa na babban sakatare a tsarin aikin gwamnati aka kuma sakon taya muna ga abdulganiyu muhammad da abubakar muhammad da aka fi sani da abu dan salama da imamatu wali da dai dukkan waɗanda aka yi ma wannan mukami yanzu kan a madadin dukkan abokan aiki musamman idris abdullah bako da julie leathers gresham murtala faruk sanyi ke fatan mu kasance lafiya.